to me yasa wannan aqida ita suke so su kare aqidar maganar sanin gaibin annabi sun san wani irin gaibi muke nufi amma abin da yasa ba su yadda ba saboda sun ce gausi daga cikin ilimin sa suka ce yana da ilimin ma qabla wujudil kauni abin da ya faru kamin Allah ya duniya gaba ɗayan ta kamin ya sama da ƙasa da gabar da yamma da kudu da arewa shi gausi yana da wannan ilimin abin da ya faru kamin lokaci suka ce wa mawara a zalika da abin da ke bayan wannan lokacin ma abinda suke son suna maka gauti ilimin sa daidai da ilimin Allah wa kenan wannan shine gauti. to shi gauti shine kololuwa suka ce sai dai gefen sa na dama da gefen sa na hagu akwai ƙananan ƙananan gauti guda biyu amma shi gausul agawat a aqada shi babban gauti shine wanda yake tsakiya to kun san wayanda suka ba gauti, wayanda suka ba gauti sun ba tijani matsayin gauti, suka ce gauti ne khalifansa da ya biyo baya inyas shi ma suka ce gauti ne suka ce menene aka ce mu makiya gausi ne makiya manzo makiya annabi su ne masoya annabi na ce muku sai na zo da takarda kun kalli takarda da ke hannuna na nesa ba sai kun gani ba amma na kusa sun gani hoto san ne na pages na wata magazin ga sunan magazin din sp magazin masu son su je su nema ko su nemi fayil din a intanet ta ranar lahadi sunday october 25 2009 ta ranar lahadi ga watan october 25 2009 wani kwabarat ne suka yi ɗan jaridan ya je wannan sabuwar madina da aka tafi yanzu kuma an buga maganar tun sanda ake shirye-shiryen tafiyar an buga ta kamar na faɗa ranar lahadi 25 ga watan October. har yanzu ko su fito sun karyata ba wannan ya nuna sun yadda da mangandu ɗan jaridan ya je ya kwabarin a madadin su ko ba su amince ba ga abin da ke rubuce heading din magana shine inside madina assembly ground for tijjaniya zai kwashe mu ya kai mu madina wajen taruwar tijjanawa na duniya inda na suke taruwa inside madina assembly ground for sun ɗan fara guntun magana wato a cover page na jaridar daga nan suka ci gaba da maganar a shafi na goma sha takwas shafi na goma sha takwas gaba ɗayansa akan magana ne shafi na goma sha tara gaba ɗayansa akan madina ne shafi na ashirin gaba ɗayansa akan madina ne tun daga shafi na sha takwas har zuwa shafi na ashirin ku je ku nemi wannan jarida maganganun da na faɗa wanda suka buga shi yasa suka ga a jikin hoton bangon ta ma hoton shi gauti suka sa a jikin bangon idan abin da na faɗa ba a cikin jaridar yake ba duk hukuncin da hagara ma a zartar a kaina aƙida suke suka tallata mu aƙida mu ahalus sunna ba za ku taɓa jin mun kira sunan wani malami ba sai in an rubuta sunansa a rubuce idan ba a rubuta sunansa a rubuce ba mu kiran sunansa amma in kuka rubuta sunansa a rubuce ko a littafi ko a takarda nan muna da hujjar kiran sunansa ko ba mu da hujja muna da hujja saboda ku kuka halatta mana ku kuka rubuta aka buga aka kai kasuwa aka sayar wannan ya nuna kun yadda a karanta inda ba ku yadda a karanta ba da ba za ku bari a je kasuwa ne ba a sayar duk wanda kuka ji mu ambaci sunansa akwai sunansa a rubuce a shafi na farko sun ɗauko tarihin shi inyat sun ba da cikakken tarihinsa tun daga haihuwarsa karatunsa girmansa da komi da komi abinda zai ba ku mamaki abinda ya ban mamaki daga ciki cikin karamominsa da ake faɗa wai ya yi shekara saba'in da biyar a duniya ya haifi ‘ya'ya saba'in da biyar ya kuma rubuta littafi saba'in da biyar sai ga ‘yan gidansa ‘yan gidansa da kansu a cikin wannan jarida sun karyata magana suka ce tatsuniya ce ‘yan gidansa da kansu a ce. suka ce magana wai karamominsa yana da shekara ashirin saba'in da biyar sannan suka ce ba shekara saba'in da biyar ya rasu ba ya rasu yana da shekara saba'in da bakwai an ta saba'in da biyar ko ba kare ta ba suka ce ya haifi ya'ya da yawa da ana ga adadinsu ya kai mutum ɗari an ta ya'yansa saba'in da biyar ko ba ta ba suka ce littattafan da ya rubuta kuma har yanzu a duniya ma ba za a iya gane adadinsu ba akwai waɗanda aka gano akwai waɗanda har yanzu ba a gama gano su ba kenan ita ma wannan karamar tatsuniya ce ko ba tatsuniya ba ce ku karanta cikin wannan jaridar 'ya'yan gidan 'yan gidan shi in yatsin ne suka faɗi wannan magana a ciki da sunayensu wa'anda suke lura da masallacin suke lura da gidan suke lura da komi abinda suka faɗa ita wannan madina a kaunaha aka yi ta sai ka zo kaunaha daga nan zaka ɗauki titin da zaka shiga cikin wannan madina suka ce shi gausi da kansa ya gina ta bayan wato ya kai shekara arba'in a duniya an mata babban jet ga hoton jet ɗin madina an manna a nan an kawo katon hotonsa an banna a jikin gyaɗe daga nan ne za a kama titi ka shiga cikin madina kamar yadda annabi muhammadu yake da madina ina a Saudiyya haka su ma suke da madina ɗan jaridan ya ce hira da ya da su tijjanawa da ke wurin sun ba shi tabbacin darajar da suke ganin wannan madina wacce in ya yi daidai yake da darajar da musulman duniya suke ganin madinar annabi muhammadu ku duba a cikin wannan jarida na faɗa muku daga shafi na takwas zuwa shafi na nawa zuwa shafi na zuwa shafi na ashirin in ƙarya nake babu magana ko ba sai a sanya da za a hukunta sai a je kotu sai a je a nemo an gane wannan sai suka ce masallacinsa da ya gina sai da ya je aikin hajji ya gano masallacin annabi muhammadu da ya zo ya ce shi ma zai yi nashi kuma yana so a kwaikwaya ginin ya zama irin na annabi masallaci annabi muhammadu aka yi layin foundation din suka ce shi yasa duk da masallacin karami ne bai kai girman na annabi muhammadu ba amma masallacin exactly irin yadda na annabi muhammadu yake shi ma haka na shi yake a kuma madinarsa kenan ga madinar annabi muhammadu ga kishiyarsa a ina ga masallacin annabi muhammadu ga kishiyarsa a ina ga kishiyarsa a kaulaha suka ce yadda wurin da ake annabi masallacin annabi ake kudu ba ga hoton sun manna a cikin jaridar a kai yadda mimbarin annabi muhammadu yake suka ce shi ma haka yasa aka mashi nashi ga mimbarin annabi muhammadu shi ma ga me suka ce sannan cikin masallacin ga hoton cikin masallacin suka ce kuma kamar yadda masallacin annabi muhammadu a madina sauri ne mai tsarki inda ake karban addu'a shi ma nasa mai tsarki ne ana karban addu'a wuri duk abin da yake so je ka roki Allah da Allah ya tambaye ku ana so a raba mutane da madinar annabi Muhammadu ne ko ba su ake raba su ba masoyin annabi Muhammadu zai karkatar da madinar annabi Muhammadu da Allah bari in tambaye ku Abraha da ya ga ɗakin kaba ɗakin Allah a Makka ana zuwa ana ziyara ba cewa ya zai gina tasa kabar ba don ya ɗauke hankalin mutane zuwa daga ziyarar kabar Allah ko ba kabar shi to idan wani ya gina madinarsa ya gina masallacinsa tun da ana zuwa madinar annabi muhammadu shi ga tashi ana zuwa masallacin annabi muhammadu ga dashi shi ma ya yi mimbarin komi iri ɗaya ne maimakon ka je can ka kama hanya ka je madina sa da allah wannan kishiyantar annabi muhammadu yake koma shi yake yi ba ba ku an samu ba tabbatar da cewa shi ba matsayinsa kamar annabi muhammadu ne koma shi yake sai tabbatar ba to bari ku saurara ku ci abinda zai ba ku mamaki kun ga wannan a shafi na ashirin a ina kabarin annabi muhammadu yake ba ku an samu ba a masallacin madina ko shi ma kabarinsa a cikin wannan masallaci yake na madina nashi sannan yadda aka yi kabarin annabi da wa'annan karafuna shi ma haka aka yi mashi ga hoton anan ga yanan da exactly iri daya yadda aka yi na annabi muhammadu shi ma nashi haka yi kenan yadda ake ziyartar masallacin annabi a ziyarci nashi yadda ake ziyartar kabarin annabi shi ba yi ne a ziyarci kabarin shi sun tafi ko ba su tafi ba ƙarya muke yi sun tafi ko ba su tafi ba ku ku tafi madinar annabi muhammadu su su tafi madinar inyas ku ku tafi masallacin annabi muhammadu su su tafi masallacin inyas ku ku ziyarci kabarin annabi muhammadu su su ziyarci kabarin inyas a da ko an gare ne kuma sai mun yi magana ce mu ne ba ma san annabi don tsaba rashin kunya to ku saurara har yanzu a cikin jarida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin sa da sa lambu ne daga cikin lambun aljanna to ce shi ma in yasi inda sa yake shi ma sunan sa rawza yana rubuce a cikin jarida idan ka je za a ce bari a kai ka rawza kamar yadda ake da rawza a masallaci annabi shi ma yayi tashi rawza ga hoton kabari ba ni na rubuta ko ni na rubuta hatta manya-manyan tijjanawan Najeriya da na cikin garin Kano wallahi ya rubuta sunansu kuma da sanin su da amincewa su da hira da ya da 'yan gidan da falala da ke ciki abin da zai ku mamaki akwai abu na biyu da zai fito an fara da wannan ne a cikin jaridar sun yi maganar akwai zawiyar da tijjani ya gina ita kuma a can ainihin wato ita kuma a can garin su ya gina ta a can fas ya gina wata zawiya suka ce ita kuma zawiyar darajar ta daidai da makka daidai raina ku duba cikin wannan jaridar su suka rubuta su suka yi ne suka rubuta idan ƙarya muke yi a hukunta mu idan babu ita su fito su ƙaryata idan ƙarya muke yi kenan yanzu an fara jarraba imanin ku ne a raba ku da madinar annabi akai ku ta inya a raba ku da masallacin annabi akai ku na inya amma ku iri dai zakiri a raba ku da kabarin annabi akai ku na inya a raba ku da rauzar annabi akai ku rauzar inya idan aka ga wannan ya karbu ya zauna ya nuna to daga nan kuma sai a tafi makka tijjani daga nan kuma sai a raba ku da makka annabi muhammadu sai a mai da ku wata makka ya ku bayin allah wannan addini ne wannan soyayya ta ga annabi masu yi wa annabi a yaga masoyan annabi ne masu annabi na gabar su suka yi yamma masoyan annabi ne masu baran-baran da annabi masoyan annabi ne masu hannun riga da annabi masoyan annabi ne alaran ma ba su shaida daga alkur'ani mai girma da ka suratul nisa'i domin su samu adres wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla to kai suta kai suta kai suta Allah ما تولى ومثله جهنم جهنم ساءت مصيرا أنا نبقى بس دي بصصي ومن يشاكك الرسول ومن يشاكك الرسول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولج ما تولى نعم مجاه مجاه ولي ما تولى رسل جهنم وساءت مصيرا التكبير التكبير التكبير الله يتي ومن يشاكك الرسول وان ده يا ياغا ده النبي محمد ga madinar annabi kai ka tafi ta kaulaha yi a yaga da annabi ko baka yi ba ga masallaci annabi kai ka nufi kaulaha yi a yaga ko baka yi a yaga ba annabi ya ce ba a daura kaya a ziyarci wani masallaci sai masallatai guda uku ko ba ka annabi ya faɗa ba wasu masallatai ne guda uku al haram a ina yake masjidun nabawi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yake masjidul aqsa a kaulaha suke to kai da ka daure naka yana ka tafi madinar kaulaha kai ayaga da manzo ko baka yi ba kai baran-baran da manzo ko baka yi ba ga masallacin annabi ka tafi masallacin ka na can kai baran-baran ko baka yi ba ga raudar annabi kamar ta ka tafi raudar kaulaha raudar inyasi kai baran-baran da annabi ko baka yi ba Allah ya ce min ba'adi ma ta bayyana lahul huda bayan shiriya ta bayyana ahli sunna sun faɗa ko ba su faɗa ba mun yi wa'azi ko ba mu yi wa'azi ba mun isar da sako ko ba mu isar da sako ba wallahi ku saurara ku ci a Kano muke a ina muke kun ga wannan gaskiya da muke faɗa a taba Allah a taba annabi Muhammadu aiwa Allah kishiya aiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kishiya wallahi in za a yi kuli kulin rakiya da mu gaba ɗaya sai mun faɗa komai ta kafa ta kone sai mu sanar da ku saurara akwai abin da ba ku sani ba kun ga wannan duniya da kuke ganin ta ba wurin da woma wuce wannan sako kowane lungu da sako ku isar da shi Allah ka zama shaida Allah ka zama shaida bishiyar sunna cikin addu'ar da muke Allah ya sa muna cikin wayanda za a yi mata bayi da jininsu 'yan bidiya ku tuba ku karɓi saƙon da Allah maɗaukin sarki ya ce a isar muku zafin kai rikici fitina zaƙin baki bambaɗanci bai iya tsallakar da ku gaban Allah wannan mangando kaji muna faɗa wallahi ba muna faɗa don mu more ba ne? ba muna faɗa don wai kawo mu zama yan amore ko mu muzanta wani ba shi ne dalili ba dalili shi ne muna gani dokokin Allah ana rushe su muna gani ana yi wa Allah zanga-zanga muna gani ana yi wa annabi Muhammadu zanga-zanga ga bayin Allah suna san Allah suna san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamai yan damfara yan wuru-wuru yan ciwa-ciwa yan babatare an handa manzan sun zo sun tattara bayin Allah sun raba bayin Allah da Allah jama'ar annabi Muhammadu an kwashe an ba wasu da sunan kaunar annabi Muhammadu yau ana raba mutane da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya za a yi muna ganin irin wannan fitsara muna ganin irin wannan shagataka ce a shiru wallahi sai mun faɗa kuma na yi wata magana jiya ina ƙara jaddada ta nan yan bidiya kuna ganin kamar matsa muku lamba ko ai ai ai ai ai sanda malam jafar yake cewa kuke ya matsa muku lamba ko karshe aka masa kisan gilla Allah ka ji kamalin Jafar ka gafarta mu Allah ka gafarta Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ka kai rahama kabarin Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ka karbi shahada Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ka ƙara albarka ga ilimin da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya bari a duniya Allah ka ƙara albarka ga iyalansa Allah ka ƙara sa albarka ga da'awar da ya a duniya ba kuna ganin an matsa lamba ba bari ku yi maganin abu ko aka yi ne aka kaure shi ran juma'a yana sallar asuba yayi wa Allah sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi na'am an daina ba ku an samu ba an daina wazin an bari sakon an daina isarwa shirkan matsiya ce an daina murkushe ta bid'ar matsiya ce an daina takata sakon an daina isar da shi tauhidi an daina karantar da shi sunna an daina bazata, an daina isar da sako an daina warga da bidiya da shirka da kafirci da fitsara da shakataka ba a daina ba sunnar ta mutu ta ƙara gaba ko bata ƙara gaba ta ƙara ƙarfi ko bata ƙara ƙarfi ba darasin da yake a gadon kai aka kashe shi an daina darasi mutane sun daina zuwa karuwa aka yi ko raguwa aka yi masallacinsa da yake limanci a ɗorayi an daina sallah a wurin an daina isar da saƙon ƙaruwa aka yi ko raguwa aka yi majalisar alisunna a kano raguwa suke ko ƙaruwa suke yan bidiya da ke dikamfin daga bidiya suna dawa suna sun daina dikamfin <coughs> O oh, ba daina ba ana nan ana ci gaba da yi wayanda ba sa son su ji muryarsa suka ce bari kashe shi mu daina ji muryarsa sun daina ji muryar an daina ji muryar malam jafar an daina ji muryar malam jafar ya daina isar da sako ya daina karantar da sunna duk kafafen watsa labarai a Najeriya malamai da masu rai da matattu ba wanda ake sa karatu sa kamar Sheikh Ja'far Mahmud Adam ku shaida ne a Ramadan a kowace rana ana sa karatu malam Ja'far a kafafen watsa labarai sama da sau goma an daina sadaka ce muri almaganin sa ya mutsa mana lamba an daina matsa musu lamba wasu masu matsa lamba sun ta sauko ba su ba sai yanzu ma ka ce a shirin ba shi ba da jabar mai dama dama ne bai da matsala fitina fitina fitinan lafi ku saurara ku ci kar ku ɗauka in aka ce babu mu matsala ta ƙare ba ta ƙare ba kar ku ɗauka in an ce babu mu matsala ta ƙare su dr abdalla su sheikh gali su abdalla gadon kaya su dr pakistan su su su su Sheikh Abdul Wahab Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a wai kar ku dauka wai duk wayannan malamai idan kuka musu saiti matsalar ta kare in aka ce babu wallahi bata kare ba ba ku san rikici ba ba ku san matsala ba kun ga wayannan matasa da ke karbara kun ga wayannan matasan da ke kafara kun ga wayannan matasan da kuke ganin su masu sabon gemun da da gaggen don da ashiwaci suna ta daga wallahi yan turnuku da kunar baƙi yan balbalin bala'i bala'an hasana suna na a cikin yanzu saboda ubangiji ya ga muna tsayawa ne yasa ba hukansu sun taso ba ana cewa yau babu mu ya arhamar rahimin lokacin da za ku ga yan turnuku yan forward ever backward never kuma wallahi ya ci gaba da isar da saƙo. sunna sai ta tafi sunna sai ta isa sai ta dangana sai ta kai شاء من شاء وأبى sai ku ce man wa aba man wa aba ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن الله زي مسيح سيأتي لوازي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما من ذلك أنا مسألة ربا يسي عيكي دوازي وهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك في ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله